wanda ya dace da 18 ga watan ɗaya shekara ta 2026 miladiya maka da a cikin wannan gari mai tara albarka bautin yakubu kenan a kuma yadda ake shago mun kawo ziyara cikin wannan gari da wannan munasaba da malam a ambata Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya saka kokari da tsauniya da da kuma wasiri da ake da mu a cikin wannan lokuta Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wato wannan unguwa da wannan masallaci mune mana fatan alkhairi da kuma maraba da asuwa a cikin wannan masallaci masu tunno da yake wannan unguwa mai albarka alal haƙiƙa wannan mawdu'i mawdu'i ne mai matuƙar muhimmanci da ya kamata a kalle shi duba da cewa abin da ya mana saura zuwa ga masallaci ne kaɗan da bai da yawa ko buƙatar eh, mu zakarar da kanmu mu tunatar da mu game da babban bako da yake fuskanto mu da yake jiran mu cikin wannan rayuwa samu shi istiqbal na ramadan za mu kalle shi ta mahangar insha Allah ta'ala ta mahangar rayuwa da kuma mahangasa shari'a da kuma zakararwa game da abin da yake gaban abu su ɗabi'a da lokacin da aka ce ko zai zo gare ka ai kamar ana tunasta da fahimta cewa ka shirya domin hankali aka ce ko zai zo nan da kwana uku aiko zai miƙe ga me zai ga ya kyautata masa ya masa abin da ya kamata to suna kuma ga bakon da yake na Allah da Allah ta'ala zai aiko shi zuwa gare shi ta ga zai zo ne a matsayin babban bako da yake buƙatar wato kulawa ta musamman Allah sun ta'ala ya ga mun yi maraba da wannan bako da ya aiko gare mu mun girmama shi mun amfana da irin alkhairan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ya kasantar tare da shi wannan bako din a wata ramadan wata ne daga cikin watanni na shekara haka ne a tun da a tsarin shekara da Allah subhanahu wa ya yi. an san akwai akwai ƙarni akwai shekara ko akwai mai wata akwai sati akwai akwai akwai akwai kwana haka ne to Allah subhanahu wa ta'ala haka ya tsara rayuwar dan adam zango zango kake ƙarni shekara 100 ke kace mutum ya ci ƙarni guda ya ci shekara 100 ke to idan aka yi maganar wata idan aka magana shekara an ci ta nawa goma sha biyu so a ita wannan shekara a kuma da ake faɗa cewa ta kusa aka ce shekara guda ana nufin kwana ɗari uku da sittin ko da biyar ko So kaga lokacin aka ce shekara guda ana magana kwanaki ne da sarfewar ɗari uku da wani haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a Al-Qur'ani to inna iddatu shuhurin inda Allah na ashara shahra fi kitabillah minha arba'atu to lissafin a wajen Allah isna a da sati sati guda hudu za ka ce sati guda hudu a ana nufin kwana talatin ko ashirin da tara haka ne? to to in ka ɗauki satakan nan guda hudu za ka ka ɗauki sati yana kuntar kwana bakwai kwana bakwai suke ba sannan kwana bakwai aka ɗauki kwana guda ɗaya yana kunshe da mai da awanni guda nawa ashirin da hudu a cikinsa akwai yanayi guda biyu dare da yini ba cikin awanni nan ashirin da hudu ka awa ɗaya nawa ke ɗauka minti sittin Ba kada ki minti a cikin mutuna sittin ɗin nan ba kada ki minti ɗaya nawa ke ɗauka sakan to kamar haka ne Allah ta'ala ya tsara rayuwar duniya suna tafiya na a cikin lissafi haka Allah ta'ala ya rayu dan adam cikin zango zango mataki mataki daga kan karni shekara ɗari a taho sabon shekara ɗaya wata ya yake kaza ya yake dek dek dek to ya kamata mu tambayi kanmu Allah kuma ta'ala da ya tsara duniya a haka shin babu wata manufa shi Allah ta'ala ya yi wannan tsarin ne a matsayin ba manufa eh ba manufa ba dalili haka duniya take kawai ta zama a cikin wannan tsari kyakkyawan tsari ba manufa ba tsari wannan na tambara hankulan sun yanzu ta fara ke so ba tsari kawai haka kawai a lokacin da zai tafiya eh, abubuwan da ake sa ake kalla ko ana kallon sa ne ba manufa ana kallon mai Allah ta'ala ya mai yake gudanar da rayuwar ne da duniyar a kansa so a wata ita wannan duniyar kama wani project ne shi ne mashiro wani aiki ko wani abu da aka samar da shi da idan man cewa dan adam aka tsara rayuwarsa akan wannan ita tafiya Wasu dukkan wani abu da kake yin a rayuwa ko kake gudanar da shi ko ka samar da shi za ka tattara kana da manufa a kan wannan haka ne misali dan adam da da ɗabi'unsa yana samar da gida haka ne yana samar da shago a kasuwa ko dan sana'a yana iya samar da makaranta wannan gidan ko shago ko makaranta zai tsara shi yadda yake gani ko kuma tare da wata manufa da ya sa game da wannan shafin ko wannan gida na tabbata gida da ake tsara shi a ce nan ga kofar gida ka shigo ga tsakar gida ga ɗakuna ga kan bene ga kaza shin kowane ɗaki an tanadi kaza da kaza to na tabbatar in ka tambayi wanda ya wannan abun yi ne ba manufa zai sa a da ya same ka na yi da manufa haka ne in ka zama tambayi kamar yadda masta ko principal a makaranta ta wannan ajujuwan da kuka tsara daga aji har zuwa aji kaza da wannan eh, timetable ɗin period kaza da kaza cin an yi da ba manufa zai ce me ya same ka da manufa a cikin to tambayar shi ne a wannan duniyar da muke ciki da a subhanahu wa ta'ala yi masa tsari tun daga kan tsarin awanni awanni da lokaci yadda ita ikan lokaci masa wannan tsarin tun daga kan karni shekara watanni awanni sakanni kaza da kaza da kaza aka zo aka ƙasa yadda Allah ta'ala ya shimfiɗa ta ya yi abubuwa daban-daban da tsarika iri-iri ya fitar da tsirrai iri-iri daban-daban da yanayi iri-iri daban-daban to za ka ce ba manufa ne ko kawai wannan tsarin ba wanda ya eh abu kamar da wasu ke da awar cewa ba Allah ko to wannan tsarin ba wanda ya zai yi ba wanda ya wannan tsarin a yi shi an sa cikin kyakkyawan tsari a yi shi a ce a ce ba wanda yi ba wanda yi sai hankali zai karɓo a ce ba wanda yi wannan to shi kenan Allah subhanahu wata'ala shine ya ya samar da duniya ya gina ta shin wani kyakkyawan gini da yi ta gini karfa cikin tsari sannan ki tsara ta a bisa tsari wanda muke iya gani wanda ma muke iya rayuwa a cikin wannan tsari ya tsara lokuta tun daga mintuna da sakan da kaza da kaza zuwa yini yini ɗaya dare sati abu wata shekara da sauran sa'alafin ta'ala ake wutan su kira da cewa kullum yawon zuwa su sha'ani dukkanin kullum yana cikin sha'ani yana cikin gudanarwa shi ke zuwa da sakan bayan sakan da minti bayan minti da awa ba bayan awa ba wanda yake zuwa da minti bayan minti ko sakan bayan sakan sai Allah sai ke wannan aikin na subhanahu wa ta'ala yuqallibu Allahu al-layla wan nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar uh, Allah ta'ala shi yake biddi ya dare ya kawo yini ko ita fiye da mai dare uh, yini ya kawo dare wannan aya ce ga mutanen da suke masu basira masu basira so za ka ce wato sai ka tambaya cewa wato menene marufa ta halittar wannan duniya ta wannan aikin da Allah ta'ala ya tsara da wannan gudanarwa an fahimta me kuma manufa me gaya ko dalilin da sa aka yi wannan tsarin na duniya muke rayuwa duga manufa muna cin abinci sau kaza a yi a cikin 24 hours muna kaza muna ɗabi'ar bacci muna tashi muna tafiya muna dawowa muna kaza muna abubuwa da yawa to wannan abubuwan me wannan taharukat sun wannan mutum da dan adam yake a bayan ƙasa na me manufarsa me dalili to kawai a ci abinci a shiga ban daki a zubar a sha ruwa ko lemo a shiga ban daki a zubar a yi kaza a kaza kawai haka ake ba manufa akwai manufa to manufa sun yaya da ko bai da ba akwai manufa domin kai kanka a gidanka ba ka abu haka ba manufa a ofis ɗinka ko a shagonka ba ka abu ba manufa ka san me kake mai me targetin a kai to wannan manufar shine abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya ni Allah ta'ala da nayi wannan tsarin ne wa'annan abubuwan ban halicci mutum da aljan ba tare da wa'annan abubuwan sai da mai. sai ku sai dan su bauta sai dan su yi bauta wannan babban manufa ta halitta wannan jinsin guda biyu mutum da aljan sai dan su bauta a shi ga yake nan mutum da aljan da shauran halittu dukkanin su suna daukan suna na mai na abdullahi kowa dukkan ɗaiɗaikun wannan jinsin guda biyu da aljinnu wal'in kullu fardin min min hadain ماذا اسمه عبد الله سننسى عبد الله باوى الله باوى أن سمع أنا باوى تو kace wane ne bawa zaka ce shine wanda ubangidansa ya mallake shi da kuɗi ko da ko ya gaje shi ko kaza ko an san an san bawa ai ko abin da ake fara tunda ba mu rayu da bayi ba da ake har harkar bawa to aka ce bawan Allah Ina so mu musawwara me ake nufi da bawa an fahimta wanda wannan bawan bai da ra'ayi bai da tasahus bai da gudanarwa sai gudanarwa mai gidansa bai da umarni don umarnin mai gidansa na fata an fahimta to dukkanin wannan jinsin guda biyu kowane eh, ɗaiɗaikun jinsin bawa ne na Allah su hana wata misali da yake nuna haka mutum ne ya mallaki bayi kuma yana da gona sai ce yau da sassafe ana sallah asuba za ku nome mun wannan gonar gaba ɗaya za ku nome mun wannan gonar a cikin wannan gonar akwai kayan tsirrai da abinci ku fara aiki in ga kayan lemu nan abarba da miye ne in kai aiki ka ji yunwa ka tsinka ka ci amma ba su fito daga wannan gona sai kun gama mun aiki da na sama na ina fata an fahimta kaga bayi kowa zai ɗauki fatanya shiga gona an fahimta so so wannan bayin da ubangidansu ya sa su wannan aikin za ka samu cewa akwai wanda zai biyayya ga umarnin ubangidansa to zai kyakkyawar biyayya ila zai abin da aka sa shi cewa ino me kaza kaza kaza in fita in bar ruwa in kaza duk zai yadda aka ce yi akwai kuma mai mutum na biyu wannan wanda ya wannan aikin kaga mai zai faru in yamma ta an gama aiki shi ana zuwa za a tabe wani Allah mai biyan ya sai na yan taka ka kuɓuta kuma daga azaba na da punishment ɗin da zai yi shi kenan wato shiga aminci na ta zama ɗaya da yau sai mutum na biyu shi ne wanda bai aiki bai tsaya na ta war shagalansa ta ɗinki mangwara can tsinki lemo can da zauna a gindin bushe yana hila ya ƙi abin da aka ce wannan kana jin cewa zai wanke da ubangidansa lafiya ba zai wanke da shi lafiya in yamma ta yi ita da bai aiki ba mai zai faru ba zai yanta shi ba da ka idan ba dako, sannan kuma zai shiga cikin ukubarsa da azaba sai mutum na uku shi ya yi aiki amma bai yadda aka ce ba wani Allah ya yi nauyin jiki ya yi kasala ya yi son zuciya ya yi tubu ya bai aiki daidai bai ya kyazu ya abin da ya gada ya son zuciyarsa an bai zara ya ta hira girace girace to wannan ko za a ce an yanta shi sakamakon aikin da sai ya sha wahala sai an masa punishment domin ya kiyaya ko to haka rayuwar duniya take kamar Allah ta'ala ya sako mu ne mai aiki mai wani aiki guda ɗaya shine bauta ya saka mana kayan ni'ima musu abinci mu da duka yi amma me cin abincin da za ka yi saboda ka yi aiki saboda ka bauta wa Allah ta'ala duk zai baka ya baka kuɗi ya baka gida ya baka duk zai ma zai ma duka shi daga arzikinsa amma bai ka bauta masa subhanahu wa ta'ala na fata an fahimta So, don haka a nau'ikan ibada da Allah ta'ala ya ya farlanta ga bayi da za su a cikin wannan gonar misali akwai ayyukan kullum kullum akwai wani aiki da akwai wasu ayyuka da zafi, misali kamar salloli guda biyar to da kuma ambatan Allah cikin kowane lokaci to da kuma wasu lokuta a yanannu maraici da safiya to ka ambata Allah kamar azkar na tashi daga bacci na shiga kasuwa na kaza na kaza daga ambatan Allah cikin kowane lokaci istighfari ailala salatin annabi dukkanin wani abuwa aika na yau da kullum sannan akwai ibadoji na sati sati kuma sallar juma'a da duk sati za a je a haɗu ko ta zo da wata manufa da hikima duk kuna saloli a masalatun unguwanni kuna haɗa sauƙin san junanku da ko buƙatar can unguwa da can ku haɗu a wani guri da duk za a haɗu sai a san juna a yi zumunci a shaku a yi soyayya don Allah a kaza a kaza kuma mutum ɗaya a cikin ya tashi ya sanatar da ku Allah in yi an ɗaya idan daman sau a na sauhu ku daidaita wannan mahaifi ne wannan kaka ne wannan jita ne duka haɗa kafafuwa wannan yaya ne wannan ƙani ne wannan da kuɗi ne wannan talaka ne wannan kaza ne duk duk aka ce ku are da sauhu mana ku ɗaya kuke a wajen Allah ba bambanci sai da awa ita ce bambanci to wannan aikin ku zo ku dafa shi a tsari a gani ko mutum ɗaya da bai biyu bai bi wani a cikin ku ba ita shi sanatar da ku wani Allah ya cika ilimi ne wani Allah ko wani abu da ake ganin cewa zai iya isar da sabon Allah aka aka tsaye da shi cewa ya sa ya sanatar da Allah kaga ko mutum wata manufa ta wannan rayuwar da ko manufa salon da ake ba ko hawa ake eh, zuwa ake ba ko a yi layi a yi sallah abu ta ba manufa ba a akwai manufa ko fikihu na wannan abin da Allah ta'ala ya shara'a sannan akwai ibadoji na kan shekara sai shekara shekara ne misali kamar ne kamar aidi guda biyu sallah karama da babba kaga akwai hajji wai kun kun gama taruwa a garuruwan naku a unguwannin ku da kaza ko kuma inda za a haɗu duk gaba sai a ji a haɗu a mai a wani kwanaki eh a wani bigire na arafa da kowa baki fari wane ne waye duk a haɗu duk da kuke a wajen Allah kun sa yanayin kaya iri ne kowa tsirara a ce ɗauki mayafi ya ba akwai manufa manufa ita ce bauta duk da kuke ma'ana ba wani bamban duk da kuke akwai manufa bautar Allah daga cikin ibadodin kai shekara da Ramadan shi ne abin da zai magana wata wata duk duniya duk musulmi ba mu tsakanin fari baki wane ne waye waye duk duk za ku bai ɗaya wata guda ɗin nan bai ɗaya bakin Allah bai ce ku laraba ku kwana kazawa bakin fata ya kaza ko tura su kwana kaza ko ku shawa ku yi adadi kaza ku dangi na ne ku wayannan ku duk sai aka ce ɗaya za a haɗar sallallahu alaihi shi ma talatin ne ko ashirin da tara shi ma bai bambanta an ta saboda kawai akwai manufa shine bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kisa sau da yawa annaba suna tarayya da da mabiyansu da al'umma su fi bautar Allah salloli biyar azumi zakka aiki hajji duk suna tarayya da mai al'umma su cikin so da akwai sun cewa bautar Allah ita tsira da nasarar rayuwa wato azumin sauran ba a hakika ɗan adam da yake rayuwa akan wannan sistem na kwanaki da watanni da shekaru da tsaba wato yana buƙatar ribatar waɗansu lokuta da Allah subhanahu wata'ala ya ayyana ya ambata amfani su da nasara a rayuwar dan adam in ya kula da su da akwai waɗansu dalare da wasu yirin naga da suke na musamman ne Allah ya ayyana suna da matuƙar muhimmanci da zai saurari bayi da ya bisa ga tawayar da suka samu da da cikas ɗin da su samu da rauninsu da saɓansu da kurakuransu da zai saurare su don haka sistem ɗin da haka aka yi ɗan adam ɗin yana da rauni yana da gaskiya duk da nauyin da aka ɗora masa to kuma an kalli raunin sa kuma akwai inda za a saurare shi eh a kalli wannan raunin nasa a yi masa afuwa da rangwami kuma an samu na noman ba za ka iya yin sayi ya kamata ba wani Allah kana da rauni sai a kalla sai a yi afuwa an fahimta to ɗan adam yana buƙatar a ribatar lokuta na alkhairi lokuta na alkhairi da Allah subhanahu ta'ala yawa musamman don Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi ishara zuwa ga cewa shine annabin karshen zamani karshen zamani da ba sallama ya ishara ko ya tabbatar da shi annabin karshen zamani zamani yana da sufofi da yawa mafi bayyanar sifar wannan lokaci na manzon sallama musamman a yau shine kuntatar lokaci kuntatar lokaci lokacin sai ga a gaggauce yake tafiya ishara cewa duniyar an kusa rufe ta an kusa rufe kayan din da gidan an kusa a rufe shi a ce an kashe fitilar kowa ya an kusa gaba ko kaya da ko da kai da mana kullum lokaci da gaggawa karewarsa wanda aka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi na Anas bin Malik Imam Tirmidhi ya rawaito shi hadisi wanda yake eh, ingantacce insha Allah ta'ala Anas bin Malik yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تقوم الساعة حتى يتقرب الزمان وتكون السنة كالشهر والجمعة آه، والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالظلمة في الجنة ما شاء الله يجب شواء القيامة بدأت تهشبا لو كتن شيء بزي زوبا ما أنا أقول لو كتن لم تصمم لذا أكلوا أن رأيوا جاءتين لكشي شيء كنا أنغمار da wannan rayuwar da ake to alkiyama ba za ta tashi ba sai lokaci ya zama to dab da dab yanzu asuba za ta yanzu za ka ga mai dare ya zo kana da ka zaune a yanzu din nan kafin ka tashi daga gado in dai za ka zauna wallahi za ka yi ji an ce kiran ishaki wallahi na abu ba tare da ka kosa ba ko ba haka bane yanzu daga a gaggauce daga an fara kiran ah, wai kiran azara ake yau zan daga bacin kuma breakfast ban ba ma wai ka ga zara ake kira kafin ka fita kama zai ga wai la'asar sai ga yaushe ka je kasuwan ma kai uzurin ka ka dawo yaushe ka je ka za kai uzurin ka ka dawo hayyirin ba ya tsari gare ya shigo kuma dole kai zai ko ka ci ko ka saboda haka sunna rayuwa dole ka ta ko baka yi aiki da yawa haka tsari zai kai wannan basin kayan mun shari kuma ka tashi ka tsatar da gobe in Allah ya ga dama ya zama to shekara ta zama mai kamar wata wata i zama kamar kal kamar sati kamar juma'a yanzu yanzu za ga wata an ce yau ɗaya ga wata yanzu za a yi ashirin da uku ashirin da biyar ai watan baya ɗaya sai ga abin kamar sati ɗaya ko wata kun juma a yau sati kamar rini ɗaya haka yi fafafafafa ya sa'a? yini ɗaya sai zama kamar awa guda haka ne yini ɗaya sai kamar awa guda lokacin ya riga ya ƙare ba kai wani abu ba ko da kunu sa'a ta zulma zulma awa ɗaya sai zama kamar wa kamar ƙyarta a shara zuma yi Allah kamar ka sai ga awa ɗaya ta ce kafin gayin ƙwararra da Allah ya tsaba bar mutu daga gidan ana fadilan ka kafin gayin ƙwararra sai ga wai awa ɗaya fa wani ba kake baka fito bane a ah, hannu ta awa sauran mutu biyar ko kaza awa ɗin ba zai ga lokacin nan da ya ƙare to wannan wannan lokacin ɗan adam ya fi buƙata ya fi fuskantar ƙalubale wajen mai bautar Allah kuma ta'ala ka manta ga raunin ɗan adam ga rubin shedan ga tagulgulan duniya da rikita da irkita cikin rayuwa ba kuma nauyin bautar Allah kaga akwai ƙalubale a cikin bawa ga ko fitintunin zaman da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara a wani hadisan na matsaloli sako da abu sai abubuwa haddis wala haka. to kake nan wato daga cikin rahmar Allah da bai wasa ga dan adam sai da mun tun tuni sai wara wadansu lokuta na alheri da koya kaɗan aiki kaɗan za ka samu lada mulkin bari wannan shine rahmar Allah gaba ni a kowane ko da karshen zamanin ne to a kowane lokaci na bananza daga in kai aiki guda ɗaya da za ka samu lada goma ta wata hadisin cewa sai a yanka sai a yanka ma zuwa ninki eh, menene oh, ɗari bakwai to nan ma sai zama ina tafiya ila abu afin tafiya yau ninki ninki tare da ba wannan shine watan ramadan a cikin eh, eh, lokuta na alkhairi a watan ramadan watan ramadan wata da yake cikin shekara daga cikin watanni wanda suke masu alkhairi da Allah ta ta'ala yake mutum da alkhairi to wata ramadan din nan Allah ta'ala ya tashi da ayyaman ma'adudan kwanaki ne da daman ababen lissafa. ba wani shekara ake ana azumin ba ko ba wani watanni ba ne masu yawa ayyaman haka Allah ya kwanaki ne ababen lissafa. to da Allah ta'ala yake ta ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'duda kwanaki ne yirin nika ne ababen ba. hakinin wanda yake jin wata ramadana ya kusa to zai shiga matsala ransa yana baki za a hada mutane cin abinci ka za ka labi ma fahimci manufar rayuwa ba bai ma fahimci manufar rayuwa ba bai san kuma alherin da Allah ta'ala yake da fasa da shi ba don haka wata ramadan lokuta ne daga cikin lokuta da Allah ta'ala ya halitta domin maslahar bawa daman lokaci saboda muhimmancinsa a rayuwar ɗan adam ɗan Allah subhanahu ta'ala tse a gurare da dama da mai da lokaci lokaci ga baki ɗayan ka lokaci ɗan adam lokacin rayuwar ɗan adam in ma ga baki ɗaya Allah ta'ala tse da rayuwar ɗan adam ɗin ga baki ɗaya ko da kaskanta saboda matuƙar muhimmancin da wanda ake magana shi ne ɗan adam Allah ta'ala kita wal asr na rantse da al'asur zamani to da mahimmancinsa ga wanda ake magana da shi cewa innal insan hakika dan adam na fi kusri yana cikin tarin asara dan adam yana cikin tarin asara a cikin mai a cikin lokacin da aka rantse shi illan na amanu sai waɗanda suke sun riga sun imani a cikin wannan mai al'asur ɗin lokacin wa'amul salihat suka kuma aiki na gari a cikin wannan lokacin da aka rantsi da shi wata wasau bil haq suka dinga wa junansu wasiti da gaskiya ɗayan ta Allah eh tabbatar da manzanci da biyayya ga ɗan aike da bin umarta umarta shine dena cikin alhaq abin da ke gaskiya ne wata wasau bin sabr suke hakuri haƙuri da kuma wannan rayuwar da ake ciki rayuwa ce ba a yi ta aljanna ba ko ba a yi ta wuta ba duniya ba aljanna ba ce da za a ji daɗi ba cewa ba kuma wutar jahannama ba ce in an shiga tsanani da inna ma al'usri yusra haka Allah ya ce tare a cikin tsanani sai kuma a samu in an samu yusur sai kuma tsanani zai yi haka rayuwa ta ji haka in sanyi ya zo wai wai wai wai wai wai sai zafi sai ruwa sai ban iska sai take rana haka rayuwa ta ce. yuqallibu Allahu al-layla wan nahar ina fata an fahimta to don haka Allah subhanahu ta'ala bayan ya rantse da lokacin dan adam a dunkule sai kuma ki kalli wani sassan lokuta saboda muhimmancin su Allah ta'ala ya rantse da shi kamar wallaili idza yaksha ya rantse da dare lokacin da yake rikewa saboda muhimmancin daga rayuwar dan adam wani daren nasa tun daga farkon daren har zuwa ƙarshen daren ba zai amfana shi da komai ba sai dai ki sabo a cikin dare yana zuwa ba zai fita ko ina ba ko zai ta harkokin rayuwa amma dare yana yi ta lokacin sako zai zai inda yake so ya samu Allah baya sanan Allah ta'ala ya rantsa da wannan duhun dara, ko da muhimmancin sa da sirrin sa da alherin sa da kawai zai je ƙara da shi a sabon Allah asuba tana yi sai zibge ta barci sallah kuma ma ba zai dama sallah ba ta dame shi inda mutane yi sallah in ba mutane su tura harkokin sa abin da ya shafi Allah ta'ala kita wannan hari idza ta dalla ya rantsa da ita yini lokacin da yake yayewa saboda muhimmancin sa da alherin sa da Allah ta'ala ya tsana da a rayuwar dan adam ita wa duha ya rantsa da da abduha ya rantsa da kaza ya rantsa da kaza to haka Allah ta'ala yake mu'amalarsa dan adam wajen nuna maka abin da yake mai alheri a rayuwarsa to don haka a wata ramadan ya tattara yini ya tattara mai dare duk Allah ta'ala ya sanya alkhairai masu tarin yawa a rayuwar dan adam idan haka zai zamanto cewa a kiyaye lokaci da Allah ta'ala ya rantse da shi a cikin wata ramadan min babi aula shi ya fi tsakar mahimmanci mutum ya kula da da shi kai ya so zartar da shi a banza amma ya lal'afa wayansu da yawa sun ɗauki wata a lokacin kasala da barin ita fa a banza kawai tunda an yi wata da mun kuma ba za mu yi aikin ba bari a yi sauki a ta abinci a sake suke a yi bacci zo ta ibada ba zai ba ki fa ka a dame ki fa ki kike wani ka tashi kai sallah ka tashi kai kaza a shi ko wallahi ya ga kawai da mun kike da cin wannan abinci shine gayarsa a rayuwa dama ko ba ran ba ne ba baya bauta Allah abinci kawai a bashi kwashi girki ta abinci shine baya faɗa ba sun baya neman kansa alherin lahira sai dai na duniya a ji a tafi gauniya a kasuwa a sha wahala a mai baya sanan ya zan wahala a nemi aljanna kuma sai an ta'ala samu aljanna amin a aikata wani ma ita aljanna ta mai rabuci amma yana fatan wani zama cikin masu eh, wanda suke da rabon ba ka ka kawo da istihza izgiri ba ka aiki ka ce za ka mallaki ta ba mutumin da bai nemi kuɗi ba ya ce ina so mallaki mota kaza da ta yaya za ka mallake su alhalin baka je kare musulmi ba a to don haka a nasiha a nan shine kada mu bari lokacin ba ya kare ba ta da mun amfana da shi ba a hikima da Allah ta'ala ya kunsa a cikin wata rauba ne? an ce azumi za a watan mai albarka ne amma za a kalli wani abu Da ya ce akwai jarabawa wani Allah za ka ce shi za a an san sima ta shari'ar Allah umarta umartansa eh da halatta halattansa suna da ɗabi'a guda biyu ɗabi'a ta farko abin da yake mafi mafihi maslahatu mufarifa akwai cikakken maslaha a cikin wannan umarnin da Allah ya ce kai cikakkiyar maslaha da babu matsala kamar me maslaha abin da zama alheri in ka yi misali kamar ɗayan ta Allah ba sai da ka yi shirka ga Allah ba maslaha ka ce don kai tauhidi wa kaiwa kan ku kaiwa eh in ka bauta wa Allah wa kaiwa kan ku kaiwa ga maslaha ta cikakkiya gare ka ba cutarwa amma a cikin ibadar akwai abin da yake sai ka yi kura sai ka dan wahala kamar hajji kamar azumi to shine kaso na biyu shine akwai wanda yake da maslaha rajiha maslaha mafi rinjaye domin za ka ɗan wahala an fahimta za ka ɗan wahala sai aka ce maslaha rajiha akwai maslaha mafi rinjaya domin za a wahala a ce an gaji an kaza an kaza alsala sala sai sanya jarabawa a ga waye zai ci jarabawa za mu shi ne manufar rayuwa jarabawa haka na a cikin haramta haka na a cikin bangaren halatta halatta duk abin da Allah ta'ala ya ce ma hada halal wannan halal ne yake za ga akwai cikakken maslahar ka akwai amfanin ka an fahimta yace wannan ruwan ka sha shi akwai maslaha a cikin cikakkiya ko ko ko ko maslaha mafi rinjaye mafi rinjaye lemon zaki misali kuma maslaha cikakkiya ko mafi rinjaye kifi nama wanda yake na dabbobin ni'ima ko ba tana wasu kakkiya mafi yawan lokuta sannan sai bangare na biyu shi ne maslaha wacce suke a afuwan a bangare na biyu shine haramta haramci duk abin da Allah ta'ala ya hana ka in ma akwai mafsada cikakkiya hanyar sasan ko akwai mafsada mafi rinjaye kamar me ha giya ita ga Allah ta'ala ce fihi ma ismun kabir wa malakatu kaga akwai maslaha akwai mafsada mafi rinjaye Allah ta'ala ta fasar a cikin giya akwai dan wani amfani amma kuma yawa ismuhu ma akbar min zunubin da matsalar ta fi yawa shi za ka ce kakasha domin za su cutar da lafiyar za su yi ajalinka kayan maye haka su fasa kita akwai ɗan amfani za a ɗan ji ɗan ɗan ɗan ne a ɗan warwasa amma mai da matsala matsalar ta fi yawa domin jikinka zai lalace mai haɗu da wata babban matsala cuta kaza ce ce azalin cikin wannan ma yin shi azalin ka kaga matsalar mafi rinjaye lokacin da kake sha kana jin daɗi na kanka kana jin daɗi eh misali kamar zuna ta akwai wata maslaha a ciki amma me mafsadar ta fi yawa mafsadar ta fi yawa wanda ya shiga sharin abin ai zai fahimta mafsadar ta fi yawa cutarwar ta fi yawa eh amma akwai abin da yake kuma mai cutarwa ce tsantsa kamar shirka ga Allah ba ta da wani amfani ba ta da wani amfani ba ta da wani amfani shirka ga Allah wani ma sai ga ya rasa kansa akan shirka ga Allah ko ya rasa dukiyarsa wani ya shiga matsala aka ce ma ai ai sa ma hannu aka a kasuwa ko wani ne ya tare masa arzikin sa ma'ana ka to akwai wani malami mai kokari akwai aikin sa yana yi inda wani ka tare masa arzikin bare zai dauki abin da Allah ya bashi sai ya kai masa wani ba Allah ne ya bashi ba za da matsala ba in ya je sati ɗaya sati biyu ya ƙara zuwa sai ga sati ta ko wani ma sai ta zagawa sai ke ta ƙare nan matsala ce guda ɗaya bai hanga amma mai sai dirme kasu cikin matsala duk abin da Allah ta'ala ba shi sauka sai ya ƙara musu kuma sai kuma ya dawo yana daga hannu Allah Allah kalle kan adami kuma sai dawo Allah dai da ya yi da da shi ba zai masa ba kuma ya dawo dai kuɗin duk kuma da ya ba shi kyauta ya ƙara da ya ba wa da za su yi masa kuma ba su masa ba kuma ya dawo a gani wanda kaga mafsada ce an tsaya ba maslaha ko dan adam ya da bai da mafsada ta kanka wani ma ka tsaya ga Allah shine yake yudabbirul am yake guna da al'amara to da ka azumi ko yana wancan bangare na biyu shine wanda yake a maslaha rabi kuma akwai jaraba a ci domin za a ce fakata abinci tun daga alfitar har zuwa faɗuwar rana za ka je azumin wani lokaci yana dukanka ko amma neman lada kake kuma wanda ya isa ya sa ta ne ya sa ba yadda ta iya in ka ce ko ba za ta ba to kanka yi ai ba matsala ko sai ka san inda za ka koma gare shi zai zai ka zai damje ka lokacin da ko kana so ko ba ka so zai ce so kawo nan ko dole ka bayar ka yadda ba ka yadda ba ka so ba ka so ba ka tsara haka ba ka tsara haka ba ba ruwan dan aiki ko haka za ka tafi sallah na fata an fahimta to dan haka a hikima da Allah subhanahu wa ta'ala ya kunsa ko ya kunsa menene hausa ya kunshi a cikin watan Shi ne domin maslaha game da lafiyar dan adam dan adam yana kallon kawai za a yi musar da shi ne amma kuma akwai maslaha ta inganta lafiya wannan sun ne da hatta likitoci da ƙwararru sun tabbatar da wata a cikin azumi akwai inganta lafiya ta dan adam an fahimta wani ka cikin mafi bayyanar hikima ta yin azumi hikima domin a ɗan adam lokacin da yake cikin yunwa dole ji kansa mai dole ji yarin suna ko yana neman ɗauki ko lokacin zai tuna cewa waɗanda suke wala Allah talakawa in shi da buɗi ya daidaita da su duk suna cikin halin yunwa Allah ta'ala ne ake bukata zuwa gani subhanahu wa ta'ala sannan kuma a wa'insu a wata ramadan suna ɗaukar wata ramadan suna akasta hikimarsa hikimarsa shine a inganta ma lafiya domin duk lokacin da ka tsare a wata a wata sha biyu aka ɗauki wata ɗaya domin zai refreshing ɗin jikinka akwai wasu datti da wasu disease a cikin jininka da waye ɗinka in da suke ma aiki to sai a inganta su a gyara to sai wani sai ke ganin cewa wata ramadan bare idin ga ninka cin abincin tunda dai abinci ko uku aka hana ni to bare sa kwanakan uku biyu cin su lokaci guda itake cikin sa ikasa ruwa ya sha ruwa ya taki ya kaza kaza ikasa ruwa wani ma har da abin sai ya nemi magani ya sha kaga wannan akasin abin da ake so za a yi kenan a cikin wata ramadan an fahimta kaga ya manta da faɗin Allah ta'ala wa kulu washrabu wala tusrifu inna Allah la yuhibbu al-musriki ku ci ku sha kar ku iyaka cikin ci da sha kuma Allah ta'ala baya son masu itraki malamai suka ce a Allah subhanahu ta'ala ya tattara dikitanci dukkaninsa a cikin wannan a cikin wannan aya a ta a sha kai ai al almazazzaran ta fuskar take ciki domin duk mai cikin cikinsa da abinci ba zai ba zai zauna lafiya ba kaga kenan akwai hikimar azumi a ciki Allah ta'ala ya tattara likitanci ne likitanci inganta lafiya samar da wato wato kan da garki ake cewa ko eh, abu da rigakafi ko ya fi magani tsara kai game da fadawa cikin matsaloli na rashin lafiya da kuma in akwai cutar azumin shi zai kona da wannan cutar da an fahimta sa salama a wani hadisi yake cewa ya isa dan adam ya raba cikinsa gida uku eh, sulusi na farko li ta'ami وثلث للشراب ونصف لماذا إلى بطنه Ɗaya kaso ɗaya, abin ɗaya ruwa duk abin da aka sha ruwa ne lemo ne shayi ne duka sha a kaso ɗaya. sai kuma a numfasa ko ka samu numfashi kai bacci lafiya ka tashi ka yunkura ka samu mu da bautan bautar Allah wani lokacin da ka sake cikinka, wani maslaha kamar ta duniya ba za ka iya yi saboda cikinka ya yi kula ana wala ka tashi mu je gurin nan akwai samuwa Allah karbi da duniya Allah na gani sai je ya samu cika kana zo na je na samu alheri kai wallahi na sani na daure ne na ji ka da azumin nan da ake yan rabon abu da na daure na ji kaga masala yi kuma ya rasa da kuma ga tahajjudi ko tarawu sai ce shi fa wallahi sai ya huta sallan nan fa da kabana kan wuce daga Allah tunda sun tafi barin kwanta mutuwa sai ba zai ɗaiɗe shi sai ba zai sallar ba kuma asuba ma ya makara kai kai ya aka yi kaza ba kaza kaza a kanta wajen lalata kadar ya wuce ai da na yi isha ai an ce aka yi isha da ban sai a jami'i za ka sai sai kuma ta wuce kowa shi ya samu kansa matsala ya tashi cikin sa ya wuce a wadiya an fahimta to duk wannan abubuwan da za a kalla ke na irin to dan haka a gurguje akwai buƙatar alakanta azumi da ikhlasi azumi alakanta azumi ka alakanta azumin ka da ikhlasi wa ma'ana wa kaka da azumi a matsayin al'ada da ake yi shekara an saba ana yi a ce a ce ya kamun baki ko ba zan ko ana ana wannan hausar <laughs> a ce ya kamun baki wani kawai a rufe baki a kame shi ba a ba za a ci abinci ba ko wata al'ada ta suke zuwa shekara ake wannan to kaga akwai buƙatar ka ji cewa wannan abin Allah ta'ala ake kuma ana yi ne ba don wani ba ana yi ne lifti za'i wajen billah domin neman dace a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka ake nufi da ikhlasi tsantsance aikin da za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ga shi din shi kadai ba ka neman a gani ko a gode ko a ce kai wani akwai ibada kwai kaza kwai kwai kaza duk wannan ba shi bane musamman kyauta da ake zama ba wani sai ta kokarin sai ya nuna fa shi fa shi fa ya bayar fa a wannan shekara ba ka ce bai bayar ba wai sai mutane sun gani ina ruwanka su gani kar su gani su zage ka kar su zage ka wani su ta shafa ai ko kai ka yi dan Allah an gani ba a gani ba kai dai ka san abin da kai ka da Allah shi ke kawai to da haka akwai buƙatar tsantsanta niyya suka kan shi karan kansa azumin da kuma ne da ake ta ibada a cikin azumin ta fuskar sadaka sallah waye tilawa alqur'ani kar kai domin wani ya gani ya ce wani yana yi ko tilawa alqur'ani za ka zauna kai dai kai yadda za ka ji cewa ka kubuta a wajen Allah ka ce ai wani ai alaran ma ne in ya zauna ai izbi ka zai ai duk kowa ya sani ai duk wannan ba zai amfana da shi ba zai zama sai aikin banza ne sai dai ma ya samu zunubi to ka ala baya san wannan kira'a wannan karatu da yayi da yi ba dan sa ba zai samu lada a kai ba domin wani sulama ya ce ah, Allah ta'ala ya ce duk wanda yayi wani aiki nawa ashraka fihi ma'i ghairi tarattu wa shirka ya hada ni da wani a cikin nan aikin da wai ni zai to zan bashi da wannan shirka ka ka je ya baka lada ka je ba an ce ka yi ba to ka je su baka lada ma ni ba zan ba ka ka kai bukatar da filafi a wajen gabatar da ayyuka a cikin wata ramadan سألت عليك تواقع وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دون القيمة. ده أنت مش خلافي a cikin ah, gabatar da wannan azumi don haka a shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ambata kamar da yake cikin bukhari a cikin abu hurairah manzon sallallahu alaihi yake cewa wallahi nafsi biyadi la qalubuka min sa'im abyad 'inda Allah min rihil misal dan warin bakin mai azumi da ake iya ji abyadu inda Allah ya fi tsarki da daɗi a wajen Allah sama da aishin turaren aljihu eh ita cewa ya turku ta'amahu wa sharaba zai bar abinci da abin sha wa shahwatahu da sha'awarsa min ajali saboda ni haka niyya nan shi shine mahallin niyya saboda ni ya bar wannan ba dan al'ada wa ba dan a ce ware mai ibada ba ne, min ajali idan zai tsinci kansa a cikin ɗaki da kashi sai iyalansa ko shi kaɗai ma zai iya cin abinci ba wanda ya sani amma ba zai ci ba amma wani kuma in ya boye wallahi ko suna ji wani in ya da Allah inda na shigo gida wannan kazar baran sarkota ko wannan lemon baran dan share kafin a cikin cikin jama'a da yawa suna yi hakun sai a cikin ba su wani ta abin ba su ta abin ba kaza kaza kaza to shi wai cikin sa baya zama hakun awa ɗaya, awa biyu da Allah ba ba ba abin taba ni an zo gurin ka ba dan wani abu da Allah da Allah ka aika a so mana karama in da zama awa ɗaya fa sai wai sai a motar sa a ina ne baya raba da abin da yana tafiya ma yana cikin kullum ko da yaushe su awannin sa yake ya sanin ambatan Allah kawai shi mai zai ci kaga zai zama ko kuma yana kamar tana da dabba dan adam ba ko da yaushe yake ci kawai akwai za ƙarin cin abinci ko lokacin da saboda ka ci abinci an baka ko da baka sha'awa ka ce ba na ci ko da kana hangen lafiya ka kada ka dinga loda kanka abinci bayan ka awa ɗaya awa biyu ma bauta kiwon lafiya ba sa umarni da haka tsari a nizam ne tsari sun abinci to zai bar wannan min azumi saboda ni ya bar wannan cin abinci kisa sai Allah ta'ala wani hadisi kudu sai yake cewa a asiyamu ne ko asawun ne wa ana azumi azumi da ya bari domin ya bar komai abin da aka faɗa domin ni to wannan din nawa ne tabbas azumi nawa wa ana azumi ni ne zai samu zan yi sakamako da shi Allah ta'ala bai faɗi ladan da zai ba mai azumi ba bali ko ya ce na wani ni zan yi sakamako da shi Allah ta'ala ne ya ba wa kansa sanin irin sakamakon da zai yi mai azumi bai ce kaza ba bai ce kaza ba bai ce kaza ba bai ce lada goma zan ba ka in kai azumi kamar da ake yi. A amene da al'asatu da ashiri amsaliha ita wannan hasanar ta azumin ta wuce lada goma ko ninki ɗari bakwai ta wuce kai wa ana addini ni zan yi sakamako da shi da haka akwai alhasana din nan akwai akwai eh, tafsisa ayyukan da aka kebance daga cikin su akwai azumi ba ba ashir amsa da hada ba ko saba azumi azumi a ta wuce wannan ma'aunin azumi ina fata an fahimta to don haka shi sa ibnu hazar yake ishara cewa game da wannan hadisin akwai muhimmin da a niyya domin wannan ya ce li a Allah ala ce a kaumu ne ah, wato zai bar cin sarcensa min azumi saboda akwai na baharwa game da sha'anin niyya a to sai alaƙanta wato alaƙanta azuminka da nagarta alaƙanta azuminka da nagarta mai da nagarta nagarta shi ne aiki aikata duka abin da yake aiki ne na gari su da kan ibada ma'amala mai kyau yi wa kai baki linzami yi wa ido linzami eh suna na kace masa linzami a fuskanta Allah akan a fuskanta al'ibla al'ibla ma'ana a za su Allah rana, da kwanar rahmat duka yau komai naka linzami domin kayi wata sha ɗaya kana sabon Allah kana aikata abin da kaga dama to ya kamata a koma ga Allah in dai ana son a haɗu da Allah lafiya to kan ka ture ni dan haka a ta ramadana ta haɗa shi da nagarta to na kuma in zaman so cewa lokaci ne na argege ne a tsakanin tsakaninka da abokananka wani yayi ne bari na ba dan a gani ba a'a dan kishin nima ya kamata da yi aikin alheri ko at-tanafus eh rigege ne a cikin aikin alheri wani ya yi kaza ya ci yadda mutum ne kaza ni ma ya kamata na yi irin ko ko na ninka ko na kwatanta daidai ƙarfi na haka ji cewa wani ya yi abin da ke wurin kiyaba a haka da mutum ka yi abin da za ka nemi rahmar Allah da neman da ba ruwanka da abin da yake sai ka nema ko da da fiye wata ne ka siya karba a bayan Allah in dai baka da ikon abin da ya wuce haka amfani da kullum yasfaru lima kala kowa an ba shi damar abin da aka menene an ba shi damar abin da aka halitta shi domin sa wani yana da matsayi ta za a rayuwa wani ya fi wani to don haka daga cikin abubuwa na nagarta da mutum zai yi a wasan ramadana babu kamar biyayya ga iyaye biyayya ga iyaye in suna rayu in ba sa rayu akwai kannan su ko yayyan ko ɗan uwansu ko aminan sai a kalla a yi zumunci ne wannan nagarta ce babu nagarta da ta wuce wannan babu zumunci da ya wuce wannan iyaye iyaye da makwafansu da an fahimta a kalli wannan zamanto cewa su ne farkon wanda za a fara sanya wasu farin ciki a cikin zuciya a cikin wata ba sai kuma yayye da kanne da kaza kaza kaza wanda suke makusanta da Allah ta'ala ya ce wa abudullah wala tushriku bi shay'in wa bil walidayni ihsan wato iyaye a musu ihsani ba ihsani a wuta ba a ce aiwa na bari masa insani ba fa na fila ba sai iyaye wai wani insani ne na wajibi kyautata ba wai kawai ai Allah ya ce ai mutu insani kawai bara dan ba su eh, gidanka ta kai taliya da waye da doya da kai ka sai musu masara waye ga ta yi buhu da mun shekara ina kawo musu buhu masara da waye to bala wannan ba insani ke kai ma ka san baka insani ba wallahi domin kai an baka masara aka baka aka baka masara ka sai dai kai zaki ba wani ya mutunci ba a zai bani masara ma sai kai magabatan ka da wai wai kana neman alheri a wajen Allah sai ma ka san kana da matsala sai ma ka san kana da matsala ne aka ce kyautatawa daga al-usuli ne kyau abin da yake ka kyautata a ce wani son barka ka sanya musu farin ciki wani tsofaffin ko kallon ko yayin su suna rayu an fahimta da aka a gurguje a kamar da muka faɗa azumin ramadana lokaci ne wanda yake da alaka da kiwon lafiya kiwon lafiya likitoci ana lokacin suna kokari wajen nuna wa mutane alherin da yake cikin ramadana alherin da yake babu wanda ya fi sanin wato wani abu irin wannan sama da wanda yake alaka da shi mai bi alaka ta duniya shi fa hangowa duk da suke da alaka da harkar lafiya ta dan adam suka san me me Allah ta'ala ya koyo na alherai da yake cikin wannan daga su za su ƙara bayani a irin wannan babu a ta turawa a ƙasashen eh, su sun tabbata game da alhairan da yake sun wata babba wannan mutum na su yayi kawai tawon wasu da yawa da sun gano alhairan da Allah ta'ala ya a shekara guda a ware wani wata guda da za a yi wannan abu abu ne wanda yake na sirri da alheri sosai ga rayuwar dan adam abin yana maganin cututtuka da yawa hawan jini abin shafi ciwon shuga da abubuwa matsalar bugawar zuciya da abubuwa da yawa ba su fara yawa kamar da likitoci suke ambata kai nan ko da a ce ba ramadana ba ba su da wasu cututtuka in kada zunci azumi Allah ta'ala zai maganta ma bi izinin Allah ta'ala sau da yawa matsalolin mu na rashin lafiya abubuwan da muke ci suke haddasa mana matsaloli da yawa musamman abubuwan da suke cikin kwali da da wasu gwangwanaye da kaza da abubuwa da muke ciki akwai kyamukas da yawa musamman ƙananan yara da ake ba su su biskit da wasu robobi da ake da sai an zuba maka da yawa da taruwarsa a cikin yaro har zuwa girman su shekara haifar masu da matsaloli da yawa kai ma haka babba kullum kayan kuma ba kwalashen nan ta yi hankali da su musamman a tsawon sarrafa ba musamman a ramadan sai zaman so manufar ramadan da za a auta ce jini da kaza kuma kana ɗora kan wannan gwangwana yan abubuwa sai zaman so su ba a rabu da ita da kana Allah ta'ala ya samu dace da haka a gurguje a cikin abubuwan da wato ya kamata na nufe da shi shine magana game da sadaka a cikin wata Ramadan sadaka sadaka me ake nufi da sadaka as-sadaqa me ake nufi da sadaka ko me yasa aka kira sadaka da sadaka abin da da sadaka malamai suka ce a ita sadaka tufaddiq ma ga imanin al'am tana gazgata imanin bawa su lalle wannan ya yi imanin da Allah shi ya ɗauki abin da yake so ya bayar ya bayar ne yana so tarar a lahira goban da ba a je ba ike sa ran zai karba a sai ka san sai wanda ya yadda mai akwai goban ko sai wanda ya ji akwai Allah da zai bayar din abubuwan wanda yana nuna cewa wani muni ne kamar su kana kace kayan da biwa jifilla wani su miliyoyi suke bayarwa eh wani kuna da miliyan sun ba zai bayar ba fuska ba zai bayar ba saboda mai imanin da gama lahirar kaɗan ne kisa ga kuɗin sai duk kamar an tsikare shi sai zumbur ba zai bayar kai kun ba me kuɗi kuwa wannan wani sun zo sun same da wai kaza wai kaza zan ba su. ta ya Allah rabu da su eh, a taimaka addini ta za a ba su Allah rabu da su yanci da addini wai masu ajiyo yanci da addini suka ce shi ne malam tallafa da mai kana ka tabbata ka da Allah bai ci da addini ba zai iya gaya ba me ci da addini da Allah ko ya dauki wani karatu guda da cikin karatu da yawa wai ci da addini ya rike shi ne zai dinga biya masa bukata a rayuwa ana ba ana burta yanci da addini <laughs> ko duk wani abu na alheri a ci da addini ne ya rabu da su wa'annan kaza kaza kaza irin su ne suke sa ido game da akwatin masallaci a sa naira biyar naira goma wannan abu na kan tattara a ga me za a sa a inji ko sola ko kaza wai wai wai wannan akwatin kan dufa na malaman ne ba suke tattarewa suke sa wani wani irin mummunan tunani wani irin mummunan tunani to wani kake da a ramadan zai wa zai a yi aikin ne ina ganin an an kura masa an ce masa ba zai ta abinci ba shi zai zaka je ka ce masa wai taimaki addinin Allah ba zai ba wallahi ko ko a taimaki um, an da kuma malami zai tafsiri a bashi kaza wallahi ba zai ba in ma ma kara ya ce gobe ka dawo ina jin nauyin sake kin sun kawo ba zai ba an fahimta ya kamata a san wato yadda ya kamata a jefa kafa a cikin al'amura to dan haka wata ramadan lokaci ne na kyauta da alheri shi sa Abdullahi na Abbas kamar da ya zo a cikin sahihai yake cewa manzara salama aje wadannan wa azwa da ma yakunu firara bakin Allah bakin azan Allah suke sifar ta manzon da sallallahu ta fuskar halayya ite ma'aikin Allah babu wanda ya fi shi kyauta aga wadannan a cikin dukkanin watannin shekara ne ko da yaushe kyauta ce yake ba an san wata kisa ta wancan balarabin kauye inda ya shigo masallaci shi ga ma'aikin Allah a zaune da sahabbai ibiyo ta sallabo ta bayan ifuzgi kamar babbar rigarsa ko wani yafansa sai isa ishaƙe wuyan ma'aikin Allah har wuyansa in shata ibo ya shi rigar na mai kaushi in ma shi Allah in juyo haka a fusace take ta ka da kashin dukiyar Allah ba da kashin dukiyar iyayenka ba sabai su tashi za su fara masa ita kuka da shi rubuta ita shi shi gida uwa ko abin da ya samu a fito ita gashi ita to ai kuma sai ka bari da lama abin da kai ita ah, ya muhammad ai ma an ga mana a garin mu cewa kai baka ramin muna da muna aka ma kuma muna ya ji ya kake gani sai ma ji Allah ta to je ka an kare ka ta to ya ya Allah ta alaka mu rahmani da muhammad kada kowa rahama bayan sai ma ji Allah ke cewa ai ka ta kai sai abin da kika fada to da yawa haka malaman mu suke wani Allah a gidan ma ba su kuma za a zo masu masu wallahi gida ba a ci abinci ba bai san malamin shi ma gidan ba a ci ba wallahi yi makarantar yara ne kaza kaza kaza kaza dan abinda ba ya samu a da'awar in ma a da'awar yake samu yake kamfanin nasa ko shagon nasa a wajen miskinai ke karewa ba a ta abinci ba yara kaza matsala kaza Me bi a wannan zai zai nemi kudin ya kara so a kudu rigima ma'aurata wane ne matsala kaza yana so ina nemi kudin amma me al'umma in da saurara al'umma wasu akan malam wani wulaƙanci ne da shi na kira shi waya sau kaza bai daga ba san a wani hali ke wani alawa wani sulhun ne ma yake yi bai daga ma wayar ba sai zama rayuwarsa bai da abinci a gida ana kallon kawai malaman nan ya ke fito yi za mutane sallah mun ci biyar ɗin ma ta wuce ka san bai tsare shi wani allah iyalin ma yana ta rigima da su akan baya ba su lokaci kullum kana ta dawo gida ka ɗauki littafi an zo an zo an yi salama da kai ka fita ka da unguwar tun safa har dare ka dawo kuma a gana an ji ana salama ka fita wuri ko an mata ne su shigo an kasu rabu ni ba ban da hakki a wajen ka kaza kaza kaza kana da ka da tafsir ma ba za ka ba mu a wannan ba ka ce an zama kuma tahajjudi za ka fita kaza kaza kaza ai ta faɗa sai san ya haɗe da girma da iyalansa ko kuma ana kallon ya san da shadda kai wannan an ji ai da ne ba su shadda ai kaza a yake ya kai masa ragon layya ma wata shekara ana tsare wannan azumin ma shi yake masa hidima a aiki. kalli ba wai an tana mun da zai wai shi ke kwashe kudin ya sa aiki da Allah ji wannan tunani dole ci ba mana ba abin da za su yi wa addini ba abin da za su yi addini sun sa ido kuma ga masu addini in abu kaza a ce da addini wayan ci da addini Allah wanda kalli kasashen duniya sai ma da ma faida sunan rayuwarka so da masu kuɗin suna kawo malami kuɗin ma sun yawa sai ta ba almajiranta. mai matsalar kuɗin littattafai mai kuɗin rayuwa ibas wanda ba su da gida malamin shi yake ba su gida saboda an wadata amma nan malaman wanda suke ɗanɗanin kudin suke shan wahala zai kalli alaran ma unguwa da ke shan wahala da almajiranta. yana karanta mafi tsadar littafi mafi tsadar zancen Allah kuma an bar shi a wulakanci kuma a ruwa suna son rahamar Allah ta sauka a unguwar wanda kowa kai ta Qur'ani a unguwar a wulakance kalla fa yadda mutane dan adam yake wa Allah kuma yake sa wai da rahama Allah kalla a ramman da bai da lokaci wani lokaci na kafin Qur'ani da kuma koyar da ba ka muke masu addini ba muke musu wannan kisan mummukan ko muna son wai maga da kyau a wannan rayuwa muna yarda da kanmu muna yarda musamman a cikin wata ramadan ko ya aka yi jinkiri ba a fito ba na rewa mun yake ne da za ka za wani ba hada fuskar rike wuce da damu wuce wuce lokaci yayi kana kana tunku da bada malamin kana tunku da dole mamu ka kana irin wani irin tunani ne ki gani irin tunani mana mana ma shi zaka dinga control din ta game da haƙƙin su na hurumin sa ne addini amma ku za ku dinga ba shi umarni ga abin da zai yi ba da ilimin sa zai zai ba a'a umarnin ku da ra'ayin ku zai dinga bi a cikin addinin wannan fatawar ma eh, san zuciya ce ya ki ta ka san zuciya karantawa ta. kawai mutane su kawai malaman su zamanto suna bin jahilan shi ne alamun tashin alkiyama ko mutanen sarki ru'usan duhala jagoran su zama su ne jahilai su zama shi ne zama a kan ilimi Kwallon wallahu sa, da daga ciyarwa tana da matukar muhimmanci a cikin wata ma ba kamar yadda sifa ce ta manzon Allah salama mafi lokacin da ya fi kyauta a cikin wata ba ne ya fi bara kyauta da insani da fuqara wal masakin da haka a nan wato ya kamata na sibiri duba da lokaci ya tafi ana ta mishi tara kuma bako da muka yi shaka abdallah ali al'adani al-yamani hayyakum allah wa iyyakum ran insha allah yani يعني الإخوة يعني مشتاقون يعني نستمع منكم بعض الكلمات المفيدة المتعلقة بشهر رمضان ولو كلمات يسيرة لا حكمكم الله جزاكم كل خير وبارك فيكم وافتح عليكم أبواب الخيرات تفضل نعم نعم ترجم لا تحتاج أكثر منه ترجم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اولا انا اقول رحمه الله عليه الذين تعلم أنا سعيد بتواجدي معكم في هذا المكان الطيب الطاهر في هذا المسجد المبارك وصراحة أشكر أهلي في وطن في بلد آخر ما جزاكم الله خيرا على حسن الاستمرار آه، كما تعلمون شيخنا الفاضل تحدث عن آه، شهر رمضان أشياء كثيرة ذكرها ما شاء الله وإذا أردنا أن نتحدث حتى فهمت المحاضرة <laughs> إذا أردنا أن نتحدث عن فضائل شهر رمضان فأعتقد أن الوقت لا يكفي نحتاج إلى أيام وأسابيع فضائل شهر رمضان كثيرة ولذلك شيخنا الفاضل أخذ منها وأوجد وأنا لا أريد أن أضف زيادة shek muhammad bayan ya yi sallama kuma gaisuwa a gare ku da kuma nuna farin cikin sa game da yadda aka fito fuskoki na alkhairi abinda ke cewa yana ji kamar wato kamar babu bakonci a tattare da shi da kamar yana cikin wato garin su can adana gina a cikin yaman da duba da ya ga yankuwa yadda ake da riko da hakini da istifama da kuma sauraron a cikin ilimi sannan kuma ya biyan ta ga magana a kan cewa aka ce za a yi magana ga wata oromawa to lokaci ba zai bari ya dan ji abubuwan da muka tattauna a ciki to abu ne wanda ya da fadi sai da a waɗansu abubuwan wanda su masu ma'ana domin allah kalle a tunatar da yan uwa game da abubuwan da suke da alaka da wata ramadan أغلب المسلمين يعلمون فضائل شهر رمضان المبارك ويعلمون الأجور العظيمة ولكن المشكلة تكمن في كيفية التعامل مع هذا الشهر لذلك أنا أحب أذكر نفسي قبلكم وإياكم كما قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فقط سأوضح بمثالين بسيطين يكون سهل للفهم ويجعله تقدر وتستطيع كيفية التعامل مع شهر رمضان إلا أتن حيث يفضل ويسعوا بابا مي وكل علاقة دولة رمضانا هذا شيء مقصود إني وبدأ يجب أن يكون شوى دامك عمر في اليوم المثال الأول نفترض تخيل معي أن لديك أحد الأصدقاء أو أحد الأهل يتصل بك من مدينتك أو من مدينة أخرى يتصل بك ويقول سآتي إليك للزيارة أي بمعنى أنه سوف يكون ضيف سأمكث عندك أسبوعا كاملا أو أسبوعين أو أيام أنت كيف ستتعامل مع هذا الضيف هذا الضيف سيأتي إليك أنت سوف تجهز له مكان وسوف تكرمه وإذا كنت مشغول ولديك عمل سوف آه، تجعل من وقتك له لكي تفرغ من وقتك لأجل أنه سيأتي إليك إلى منزلك وسيكون ضيف عندك وسوف تجهز له المأوى والطعام والشراب يعني الكل يعرف كيفية ضياء كيفية استضافة الضيف وضيافته فهذا الشهر العظيم هو كالضيف قال الله عز وجل أياما معدودات سيأتي إلينا أياما معدودات فتعامل معه كما تتعامل مع الضيف في الحياة الحقيقية الواقعية نعم. سبحان الله يعني أفرغ من وقتك لشهر رمضان هو سيغادر سريعا لن يبقى لدينا يعني لن يبقى معنا كثيرا بكرة يعلمون أنه أول أيام رمضان تغمض عينيك تفتح تسمع العشر الأواخر اعتكاف تغمض عينيك تسمع نفس تكبير صلاة العيد أين رمضان دخل لذلك تعامل مع الشهر وكأنك تتعامل مع ضيف وهو ليس ضيفا ثقيلا ضيفا خفيفا حاول أن تفرغ من وقتك أن أن تكون يعني آه، تعمل الأعمال الصالحة لذلك يعني لا لا تجعل هذا الشهر آه، يعني تخيل أن الضيف يأتي إليك وأنت لست موجود في المنزل آه، أنت أنت مشغول أو أنت لا تضيفه لا تأتي به بالطعام أو لا تأتي به بمكان جيد للنوم فهكذا هو هذا المثال بسيط يعني حبيت فقط أن أذكركم به آه. ما شاء الله آه ta farko cikin abu guda biyu shi ne misali da cewa kamar a babu baban a gari yake dan nesa da kai ko ka a wata a wani gari yake can kira ka ba da Allah zan zo nan da kwana ka ya ka a lokacin ya za ka yi dole ka ka fara shirye shiryen tarwan ba shi ne ga za ka tarbi ko ta fuskar na nan makwancinsa eh haka ne da abincinsa da kaza ɗinsa da kaza komai na ƙarfi ta hana don bako ne na musamman zai zo kuma ya gaya ma kwanakin da zai sai a yawon ma'azuwar kwanaki ne kaɗan zan zo mu gaisa mu mu'amala ne to kaga a lokacin da ba kowa zo gare ka kaga akwai buƙatar kyautawa gare ka ko abubuwa na kwakwan baki na wajibi ko kuma na mustahabi abubuwan da suke kyautatawa kan kyautatawa ta wajibi ko kyautatawa da inda yi wajibi da in baka ba za a ce baka sauki ba kuma halaliya mun fahimta ko kuma abubuwan da suke ƙari ne a kan. abin da yake na wajibi a cikin kyautatawa ba ku da aka za a ƙwarin ka ka tarere ka kula da shi cin kansa abubuwan da yake so da kaza duk za ka da. kuma za ku ƙwari ka ka kyamatu duk abin da ke munanawa ce gare shi ko muzantawa ko kaza ko kaza har zuwa kwanakin ka su kare zaman to cewa ya haɗa kayansa ya tafiya kuma da inda ya mutu to da haka wannan lokaci da zai zo mu ɗauke shi a matsayin bako ba mai tabbata zai zo ne ita ke da haka mu shirya tarbar bako mai masa kyakkyawar sarba mai masa shiri mu tanadi abin da ya kamata na tarbar bako domin bako ne wanda yake na alheri ba bako na matsala ba an fahimta? Allah للمثال الآخر تخيل معي أن هناك مبنى هذا المبنى فيه سوق تجاري وهذا السوق لا يفتح إلا مرة في العام لمدة شهر أو أقل من ذلك وهذا السوق الناس تسميه سوق الموسم فيه كل المنتجات التي تستطيع شراءها رخيصة منتجات يعني أكل وشرب طعام وملبس ومنتجات استهلاكية أدوات المنزل وأشياء فأي شيء ستجده في هذا الموسم فقط في هذا الوقت وبأسعار رخيصة ويمكنك أن تشتري فتجد أن الناس تحاول أن تستغل هذا الوقت للذهاب إلى ذلك الموسم لن يذهبوا إلى أي مكان آخر يقولون سننتظر هذا ننتظره بالذات عام كامل لأجل أن يأتي لأجل أن يأتي هذا الموسم ونذهب ونأخذ أشياء وأغراض من هذا المكان لن نجد في مكان آخر فقط في هذا المكان وفي هذا الوقت من من العام لذلك شهر رمضان هو موسم أنت في على مدار العام تصلي وتصوم وتتصدق وتعمل كل الأعمال الصالحة في شهر رمضان نفس الأعمال لكن يضاعف الأجر تخيل أن صلاة السنة تصبح أجرها كأجر صلاة الفرض فكيف بصلاة الفرض؟ لذلك شهر رمضان يكون موسم فيه الخير يعني حتى يعني سبحان الله أغلب أركان الإسلام تجتمع في شهر رمضان الصلاة الصيام الزكاة الحج لا يأتي في رمضان ولكن العمرة في رمضان شعد الحج سبحان الله فتجد أن كل الأعمال في هذا الموسم لذلك الناس يحاولوا أن يستغلوا هذا الموسم تجد أن في البلدان الإسلامية الشباب في هذا الوقت في رمضان يكثر آه، دوري كرة القدم ودوري كرة الرياضة ومسابقات في في الشارع يعني يحاولون أن يكثروا من هذه الأشياء وتكثر المسلسلات الرمضانية والناس تنشغل عن العبادة بهذه الأشياء حتى الطعام يكثرون من الطبخ تجد النساء يتسابقون من سيطبخ أكثر ومن سيطبخ أجمل طعام وهذا هذا ليس هذا ليس وقتا لهذه الأشياء فلذلك يجب علينا أن نستغل هذا الموسم بالطاعات نعم kamar wani bada koli an san bada koli a a taron bada koli cewa ɗauka cewa kamar wani gida ne ko wata kasuwa ce ginanniya da kasuwar ke shekara ce shi ne bada koli ko a cikin wani shekara za a bada koli lokaci za a wata kaza haka ne? ɗauki sama ɗauke ta kamar a haka ka san baka kawai da a ce za a kawo kaya iri kaza da kaza da ba a fiye samun su ba to amma a nan kai za ka san da wannan kayan kuma sannan da sauki farashi mai sauki kuma ga shi available dole Allah ya bonanza akwai bonanza a to ka dauki Ramadan kamar a irin wannan yanayin a sa yake zuwa da shi du shekara domin ibonanza ga ga mutane ga dan adam to dan haka kaga aka cima ga ga lokacin bada kodi yanzu kaga zaka shirya mai banki ko mai tara kudi a banki ya tara mai kaza mai kaza eh, a san banki da nake nake banki na na da ake dan azuku yau azuku azuku Yawancin eh, na banki kuran su yago ban yawa kaga za a fito da shi a ce an tafi bada kodi a je a siyo abubuwan da za a fito haka ramadan yana kama da wannan su don haka amma da yake cewa da yawa ana samun matsala matsala shi ne wani sa'i zaman to ba su shirya wannan lokacin ba tare da kuma ya zo lokacin da ka shirya ba da kore ba zai zo mai za ka riske cikin bakin ciki ko za ka da kuɗin da za ka amfana da wannan alkhairu da ka ba ko buƙatar ne zage dan su don fuskantar wannan lokaci ko ba abin da yake jira illa kawai ka shirya in ka shirya za ka yi nasara an fahimta su zama haka sannan ma da yake magana cewa a shi a wata ramadan ana samu daga cikin musulmai a wasu garuruwa suna ɗaukan lokacin ramadan kamar lokutan nishaɗi wani bai da aiki illa ya samu tiris fina-finai da zai ta kalla sun da shi ce aiki yanzu kaya ta zaba abubuwan da zai kaya ya ta kayan aiki tun da farko ramadan akwai tiris kaza da ya samu yana da fas kaza ko kuma ne da ake shi yawa da kullum yawa akwai afasas kaza ne na ka kiya ya shirya ya shirya ramadan abin da shirya ramadan ke zai yi wani kuma zai zama to cewa mata ne za su ta kamar a competition wajen girke-girke kawai su ba ɗinsu kawai ta tsara kawai za ta girki iri kaza da iri kaza da iri kaza kawai abin da shirya ramadan ke kawai ta burge mai gida da mutanen gida kawai ta girki na na kawa da burgewa kawai ba ta tarayya za ta fitanta Allah da ibada ce kaza ko wannan abu shi da ya kafa kuma a siyo ya wa a siyo wa mene yara kayan sallah mai kyau kuma a so ba ko za ta na ko shi ne ramban ɗinta ba ta da wani tunanin a ramban ce wannan abu malam abin da ya nan har ke nan cewa ya kamata a ƙara jaddada niyya a san me ake fuskanta Wai wasu matasa kuma zaka samu ba kallace-kallacen fina bai wani a bolsi za a yi ta wani allah ana shan ruwa ana jisha sai kuma a tafi guraren bal a yi ta bal har asuba za a yi ta sayin saboda an ci an kwallo shaidanu kuma su yau shaidanu ko ko shaidanu sai su bayyana kuma sai fara hana mutane ba da amfani da abubuwa to haka dan adam yake in gana shi wani abu domin alheri ga rashi sai ta shi ba alheri kamar bai kai da shi ba sai da mutu ta kura masa an fahimta wani za ka ba shi kuɗi idan ya amfani kansa amma sai ya ɓarkar da kuɗi kuma ya dawo ce wallahi ko wani sai a ba shi ofa ma ta aiki wanda zai tsaye da rayuwar zai je sai da ofa da kuma ya dawo yana na rayuwa na rayuwar ta daga ya ko ta wahala ita ya zaɓa yi kare za ka da shi irin wannan to haka ake a ramadan an ce ga dama da za ka amma yanzu sai ka ce kai fa wannan damar ba ka bukata kai aikin shi ɗan za ka yi da azumi wani kaga shi ne matsalar suke a وأخيرا رمضان هذا الشهر العظيم هو شهر الاغتسال الاغتسال من ماذا؟ ليس من البدن تخيل أنت تخرج من الصباح لأجل العمل إلى المساء وتعود المنزل وأنت متسخ وأنت مرهق فتذهب وتأخذ تغتسل وتأكل وترتاح فنحن على مدار العام لدينا ذنوب ولدينا معاصي كل منا يذنب لا يوجد أحد بدون ذنوب فيأتي هذا الشهر العظيم وهذا الشهر الفضيل ونغتسل فيه من ذنوبنا يكون هذا الشهر هو شهر رمضان هو مدرسة مدرسة مدرسة لأجل ماذا؟ مدرسة للتغيير وللتجديد تغيير الحياة التي كنت عليها من مدة أحد عشر شهرا وللتجديد تجديد الروح سبحان الله وكأنك تغتسل تجد أن رمضان هذا هو الوقت المناسب يعني لكي تكون لديك خلوة مع الله عز وجل وتغتسل مما نغتسل مما أذنبناه في على مدار العام لذلك آه، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان المبارك وجزاكم الله خيرا na ah, abinda malam yake faɗa cewa wato wata ramadan yana da cikin ayyukan da su zaman to cewa Allah ta'ala yake daidaita tsakanin halittu ke zama daidai sai da kowa ke tarayya cikin abin da ke guda ɗaya ne sannan kuma dukkanin ibadu na rukunan musulunci za ka Allah ta'ala ta fara su a cikin wata ramadan sallah ko ga azumin ga zakka wa shine a ah, wani sadaka ba eh sai aikin hajji ke shi kadai ne amma aka ce makin Allah ya ce umara a lokacin Ramadan kamar haji ne tare da ni ta kamar an tattara mai dokunan musulunci a cikin shahar Ramadan kaga alherin ya isa sannan wata Ramadan a ɗauke shi kamar kogi ne za ka shiga kai linkaya kai wanka ka wanke zunubanka da kai sha wahala kai gumi wani Allah faskare kai ka sha wahala ko ka wurin su aikata aikata kaya kar an ka dawo gida kana raba ta kai wanka ko to ka dauki ramadan kamar haka ka sha wahala cikin watanni goma sha daya to wanda zo za ka wanke jikinka daga da zunubai da aka sha da matsaloli da yawa ban ramadan wanki eh, lokaci ne na wanke zunubi da kuma sabunta imani da kuma jaddada tunani sabunta imani ta fuskar cewa ka yadda Allah subhanahu wata'ala shine abin bauta shi kadai da kuma ka samar da tawabu da kushu da atazallu an kan da ka akwai akwai ma lazumtar bautar Allah ta'ala ko ne filman shaɗu maka makar cin tsanani da wahala da ko da jin daɗi da duka sannan a wata ramadan ya koya ma yadda zai zama so cewa za ka samu ɗan ka tsakanin musulmai sun ga abubuwa tare kyauta ba wa ɗan uwanka kaza ko abu ka za ka bashi haɗa a masallaci wajen tafsiri ka kaza kaza ɗan uwan taka sannan daga tunani me zai zai gyara tunanin al'umma alƙur'an zancen Allah a je tafsiri a karanta lafazin kuma a je a ji fassara a inganta tunani ɗan adam ya ƙara fahimtar Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinsa ya ƙara fahimta addini ya ƙara fahimta wannan rayuwar da yake ciki ya kamata ya saita ta haka duk wannan alherin Allah ta ya kunshi shi a cikin wata Ramadan ba a cikin wani wata ba ta kenan wata ne na riba kan riba ba asara ba haka wanda yake ɓaci rayin azumin wata Ramadan ya zo an za a dame shi za a takura masa za a sa masa cikin da bala'i da kaza da kaza bala'in sai dai koma kansa amma wata ne na rahama da sun kai har Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada da ƙarshe malam yayi fatan alkhairi

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله